ya adam ɗazun ba kai wannan mai kama da wannan amali amalu idza asamtuka wa asamtu banika min adh-dhunubi fa ala man ajudu bi hilmi idan na katange ka daga zunubai na katange ƴaƴayenka zuriyarka daga zunubai to wa zan yi wa kyauta da hilmin ilmi da na tana da Allah al'alimu wa zai yiwa. Sai ga dole na bukata. Wa ala man ajudu bi akwai. Ba maghfirati wa taubati wa ana tawwabur burrahi. Irin wannan ne kullum ne magana ce ce wannan ne sarki na san ce ce wannan kada ka gaya jahilai haka da wuya su fahimci ne ake so a ce. kaga da shi Allah na so a saba masa ni dai ya bari in samu in saba masa idan ya farta min ya ji daɗi to kun ba haka ake nufi ba wannan ya waje ba ya masa kyakkyawan fahimta ya adam la tajza min qawli laka kada ka kai raki da maganan wai don da nace maka ukhruj minha fala falaka khalaqtuha na halitta ta ne ita aljanna domin ka kai na halitta wa ita walaka nahbit ila ji mujahadati haukatan gidan aiki kai can ai gafa gafa ka zo yi ba hutu ba ya ce masu Allah ya gani kai ɗan kaɗan mai lada dan kaɗan mai da to me hikima turo ka me hikima a bada aljana hawa hawa ila dalibata wa badur bidaran ka shuka shuka af bidara taqwa wa antar alaihi sahaifal sahaibal jufuni ka zuba mata kawannan anan gizagizan ido فإذا اشتد الهب انصر يترني واستغلظ واستوى على سوقه فتعالى وحصده ذوق جربا jafanu kwarmi kwarmi da kuka takawa ba ta ana zuci ba da me zaka ji kasa ta sharuwa da kuka hawaye jafanu jam'in jafanu ya adar ma'abattuka min aljannati ban sakko da kai daga aljanna ba illa li tatawassala ilayya do sai ka kama kafa zuwa gare ni fi saudi wa ma akharajtuka minha nafayan laka anha ma akharajtuka illa li ta'uda sai don ka dawo in jara bainana wa bainaka atabun aw tana'at minna tana'at minna wa min kadiyau fal widadu alladhi ahitta muqimun wal itharu alladhi asabta jabaru in jara na wa bainaka in an samu zargi tsakanin da wato nan tsakanin mutum da Allah aka sa Allah ya ma faɗa shi kenan wato akwai ne ka har yanzu ko da ke wannan ai musa uzur ya ce yara ne idan kai mutum faɗa shi kenan daga nan in ma ya fara fushi da kai wa in ma ya ta kuka to me kake dafi har ka samu kana da wanda zai maka faɗa baka gode ba kana fa'a baka da abin da kai dole ai maka faɗa to kuma don an maka faɗa ba ƙiyya ne ba da za ma ka lura wanda aka faɗa son shi ake wani in zai ce kashi ba a ce masa komai sai dai a ce matsa daga nan kuma haka kai kashin ka kaci ne amma ko ne kaga zai ci kashi ai kaga zaka bi da duk abun da ka san zaka yi masa ka shi da wannan cin kashi zaka yi to amma wai in yi mutum faɗa ai yaran zai zai same ka me na yi maka na ji ka ce kaza ka ce min kaza ni yaya zan yi don Allah to ka fi min to ka bi shi ba maganan haka ne ba abin da aka yi maka faɗa ka ba shi eh kenan. ka shiga layi wanda ake so to Allah ma ga abin da ya ce to to kaga dan adam ma haka ne shi wannan an kalora magana ce wani ba na diga ne ba kusan magana shi ne tsakaninsa da sarkinsa in kaza ya faru to ai kaza na nan in jara bainana wa bainaka asbun aw tana'an minna wa min kadiya ka sun da ka faɗa yadda ka kora shi daga fata idan da zuwa fata falwidadul ladhi ahittu muqimun soyayya da na maka idanan har gobe na san ka ta yi min faɗa ka zazzage ni kai ne mene ne ce wani ni har yanzu son ka nake wal itaru a asabtu jabaru tuntuɓin da na yi <coughs> da ya same ni jabarun tsorare ne ya adamu zambun to zillu bihi ladaina zunubin da zaka kaskanta da shi a wurinmu mu ahabbu ilaina min ta'atin tadallu biha alaina daga da'an da zaka dinga yanga da ita ka kaskantar da kanka ga Allah ka rasa inda zaka fata ga gaban Allah ya fi kai ibada kana fasa kai nayi kaza nayi kaza ya adamu aninul mudnibina ahabbu ilaina min tasbihil mudillina nishin masu laifi yana kuka ya yi wa Allah kaza kukansa ya fi tasbihin mai girman kai to kuma gaskiya za ka ga bautan Allah kana samun daidai daidai daidai daidai kana samun da shi so yana saka girman kai <coughs> dole ka daina ma mutane wa bana adam innaka ma da'autani wa rajautani muddin ka roƙe ni kai sa rai gafartu laka ma gafartu laka alama kana minka wala ubali ibn adam yana labbaika law balagat dhunubuka anana sama'i inda zunuban ka zai kai kololuwan sama Saya gani ko shi zai dawo daga zango na ce azu za ka da nan ga wuri an samu ka da za ka dinga tashinsa sai ka ne ka dinga mika wannan ɗan katakon kana jifan shi da shi amma an za ku tafi gida ka bari ya wuce can inda ga ki wata zo ka riga shi nonon da a na ثم استغفرت لي غفرت لك يا بن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أعطيتك بقرابها مغفرة كفانا عليكم السلام eh baitin farko ba yi ba yi shi ban yi shi ba falwidadu na farko ne ba yi ba o oh, a maimaita ne ko da maimaita mai da wa in jara a ah, asabun kenan za ki ce ko da zargi ya gudana na wa bainaka na yi laifin da aka yi faɗa aka hukunta ni autana minna wa minka diyaru autana ati diyaru ko da gidaje sun yi nisa minna wa minka inda misali mutum zai mara laifi na shi kenan za mu ce barke kenan gaba daya to kaga in daga ce yi tafi ina ta kuka ina ta bada la ina ta bada menene ina ta bada menene ai kaga sai a ce to an yafe maka abu shi to kana hukunta mutum ina tafiya gaba da kin gane sai dai ta'aliki ne bai eh na fassara shi eh wal itharu akati jabarun alladhi asabtu tuntuɓen da nayi da kare an ɗora shi ɗorarre ne a tsakanina da kai alladhi asabtu ina ma kun bashi shi sai gobe a jibihan